لعل ما لمنا في القرآن يا حلت مسلمة أو رجيك الورسة وتبا ما هي في قيبة أما ما هي في سكار سنة من عم تقولنا سنبه بحلت يا حلت بحلت بكو لعل ما بياني مني نجسة نقوبة من نجسة بني ولا ما أنك أنك ما تقولنا wanda yake rashin lafiya ne kamar ya ya haɗu rashin lafiya da limawa ya kama gura da duk mara gura bai samu lafiya ba yake roƙon abu kuma ka Allah Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya in mara lafiya mu Allah ba shi lafiya babu tasfiyatul mayyit babu tahsin qabl al mayyit babu isra' bil janaza alaysa kadhalik qawluhu fadar ma da yayin hadisin da ya gabata jiya sujjiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina mata bi tawbin ibara معناه غطي جميع بدنه أي أعرف الدفء كما الله صلى الله عليه وسلم من البركة والعبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن برغون الشكر مرورا بعد وذلك في اليمن وفيه استهباب تسمية الميت وهو مجمع عليه yace mustahabbi ne hadisin na nuna mustahabbanci cewa a rufe jikin mamaci ba shi daya malamai sun ijma'i akan haka wa hikmatu min al yake hikmar yin haka shine a kare mamaci daga al'aurata ta tsayi wa tattu auratihi al-mutaghayyira an al-a'yun kuma a rufe al'aurata da yake yarda musu wani wani ajin sun cancin za a samu abin da ba a a gani to sai a fitar قال أصحابنا ويلبس طرف الثوب المسجل لكسر رأسه وتربط اخر ساتر اليه لئلا ينكشف عنه اذن اخر فرد تفع اتساع في ادنكلي سمع ادورا باين في ادورا كشفكي بكفق ما اللي يورا كفق ما ادنكلي اتا كفق ادورا كبر سريا بينا قالوا تكون التسجد بعد نزع الزياده التي توسل فيها يتيك اتعرف كده وانا في انشر تكون ايه, إيه وفادي اشبك لئلا يتغلب ودنه بسببها قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه خبر فقفل في سفر غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفنا إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه قوله غير قائل الحقير غير كامل الستر

cikin abin da samu don Allah ya haka yana son duk wanda za a yi masa sallah a mutane da yawa in aka binne mutum a cikin dare aka jira masa sallah a cikin dare abin da yake mutane kadan za su samu zuwa amma an kace da safe za a yi ko da arziki ko da rana jama'a da yawa za su samu zuwa to ana son a samu jama'a da yawa sai kamar Allah ya faɗi haka ولا يحضره ليل إلا أفراد وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لغلاءة الكفن aka ce kuma abin da yasa aka faɗi haka shine saboda in mutum ya mutu sai ai maza maza ai maza likafa ne a cikin dare aje abin da shi saboda likafa nan ba shi da kyau wala yubayyin wala yubayyin yubayyin fil layl wa yuqallibu awwal al-hadith wa akhiruhu قال القاضي العلتان ثاني القاضي يا بيت الدين لي بلا بلا مقصدات نفرقوا دم أتمو تنبي ولا تمو تصلى نبي ولا دم سنة دين ولا أشياء اللي تقوم باشر الشو عند المسجد قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا قال وقد قيل هذا قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك دليل على انه لا بأس بمن في وقت الضروره. ان اكا نسخه غير سوى ان اكا بنوما شيء كاسين دسافي وانا ابو زي فارو وزي وانا ابو كل اجي وانا اسع من اجينا بعضه في ابالي في ابني اسكن لي. وقد اختلف السماء في الدفن الذي ليل في الليل ما لم يكن قارئونا الى من اسكن جن ما مسجد اسكن لي فكرهه الحسن البصري الا لضروره الحسن البصري ياتي مكروه يكره ان تقول الا مكافحه الاسامه وهذا الحديث من ما يستدل له به ايه وين حديث ده غباته تنا في الليلنا بس حصل المثل يوتي مكروه وقال جماهير العلماء من السلف والخلف يتي دار ما لم يسلف دخل بسي لا يقرب بمكروه بل ما انا بيني وقت اكتدري وقت في وين في مكروه ما دي يوم ما لم يسلف مكروه بني لا على في نبا بصره انت مغاني كوف واستدلوا بان ثم ولا الحديث yake hujja ce wajen al-hasan da yake makaruhi ne a yabin da mutum a cikin dare malamai da muhurul ulama suka ce ba makaruhi ba ya halatta dare da rana ثم تجهد القسط واستدلوا قسط فحجة لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دقنوا ليلا من غير انسان. سيدنا أبو بكر لو يسمعني من يمارا ما يجب أن أسكندري كم باوين يوم وفي حديث المرأة السوداء suka ce dalili na biyu dalili na farko sai na buƙatar a cikin dare aka binne da waɗansu da waɗansu shi sa'an nan ce alhadisu imra'atu sauda'a hadisu qissatu almar'atu sauda'a wata mata ce baka zamanin sahabbai aikin ta tana bin cikin masallaci inda aka samu aka samu shara tana tintiwa ta ummul masjid tana share masallaci da kansu wani ayi abu ajiye ko sai share masallaci wata ana ce ta muskar irin wannan ba kowa ba ce mace ce kuma baka to kuma mai kici darajar ta ba ta cikin wanda ake sa cikin lissafi nan da na aka hasa da aka ji aka binne ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi labarin ta aka ce ai ta mutu ne da dare aka ga ka binne ta yake me ya hana ku bani labarin وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي قال يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنه الليلا والنمة الأمرأة السوداء هذا هو ونشيما من الجنيه لما هذا الاجدار الاجدار مثلا لكن غير غير هذا جاء الجنيه في اكل عليه هذا اللي ما تم بكر ما تم لو ان مثلا بعد لو كنت وراء ابن ما تم من جدا زي اذا جاء حرام ما قال لا يقول رسول ابو اي مثلا في حق جاء كما هو هذا جاء جاء جاء الجنيه وسالهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا لما زعل هيك الى ما تنن بك الشهر مثلا لا بل بل تبين فاكن كوكو كوكو ولن تمارس ثوره يستفيد وقبل ليلا صلاه في الليل يقول أي تعرف في ممكن الليل يقول ولا ما يعرف ممكن في الليل فقال ألا آذنتموني ليه أنا قبال نبات ليه أنا قد قالوا كانت ظلمة ولم ينكر ولم ينكر على هيك في أي أقوي جهو نه بما كما قد أمر ثم الله بمصر كما قد أمر ya dai musu danne ba za su labari ba ma'ana ba su ɗauki al'amarin musu matar da muhimmanci ba wa ajabu an hadal hadith annan nahaya kana bi salati wa lam yana an mujarrad dalan bi ilayhi wa amma jabal fil awqat al manhi wa ma hukuntum bil imamati a cikin dare kenan ya halaka ko bai halaka ba ya halaka ne take hujja sai na bar a cikin dare aka binne shi dan matar bakar matar da take share masallaci daratu askar bin da sai manzo Allah ce ina wacce idan manzo Allah yana lura da kowa manzo Allah yana aikin kai kai duba ba wai kai biki ne ko fari ko wani ko a'a suka ce ai tsara shin da da ka ja ka binne ta manzo Allah ce eh ya ba kowa labari ba ina aka binne ta a nuna nun mace ba aka ji aka yi masa ko aka masa addu'a mun gane ko wannan hukunci kenan binne mamaci a cikin ya halatta ba ka hanci to me ke hukunci binne mamaci a lokacin da aka hana yin sallah dab da fitowar rana dab da faduwar rana duk lokacin da daga rana tsakiyar rana lokuta nawa kenan guda uku me ke hukunci sallan mamaci a wannan lokacin har a ji a danne shi wa amma dafnu fil awqat al manhiya an as-salati fiha wa salati ala al mayyit fiha fa ikhtalafa al ulama fiha ita malamai sun kare juna ilimi dangane da yin mamaci sallah a lokutan da aka hana yin sallar nafila mun gane ko sun kare juna ilimi فقال الشافعي واصحابه لا يكرهان إلا أن يتعمد التاخير إلى ذلك الوقت لغير سبب به الذي با مكروه بني أبنا مصر أيما محمد صلى الله عليه وسلم لوكت الأسهل من هذا الدين daidai in ya zama da gangan aka yi aka jinki yadda har lokacin ya zo don a nuna kirin bibi a matsala wannan lokacin ya ce wannan ba a kyauta ba amma yana jin da dama a cikin suna mai bayyana hukuncin a asalawatu zawatul asba na zai da ke da sababi ai mu dama imamu shafi'i inda suka tabu ga alƙi na kai imamu malik ya kawo dalilan da aka kawo ba a za a yi sallah wannan lokuta ba ya kawo dalilan da ke bayyana a yi sallah wannan lokuta sai aka auna aka za dalilan da ke hana yin sallah wannan lokuta dalilan rauni ya shiga a ciki an samu an so lokuta an ba da izini a yi kamar lokacin liman ke kutuba kamar lokacin da wani tashi yana sallah yana sallah raka'a biyu bayan sallah ba manzo Allah ke sallah asuba ku raka'a hudu yake raka'a ta fajr ne bai ba mun gari ko sai aka ce waɗannan dalilan ba su da karfi an samu wasu dalilai da suka shiga masu suka rage karfin amma dalilan da ke nuna cewa salloli da ke da sababi sun halaka ba a samu dalili da ya rage karfin su ba mun gari dama imamu shafi mazhabin su kenan akan haka imamu shafi صلى الجنازة أنا في صلوات ثلاثة أطباب قوة بسم الله ثلاثة أطباب ثلاثة في صلاة ما قال شيء ثم قال شيء في عز وجل قال ابن عبد الحكم المالكي ابن عبد الحكم المالكي وقال مالك الإمام مالك لا يصلى عليها بعد الإصفار والإصرار حتى تطلع الشمس أو تغيب إلا أن يخشى عليها الإمام مالك سر لو كنت أبو دابي يجب أن يصلى عليها dab da hudowar rana da dab da rana za ta sa yace ba za a yi ba to lokacin tsakiyar rana garjin rana ba dab da azhar ba yi magana ba ma'ana ya halatta mun gane ko yace dab da hudowar rana ba za a yi ba rana ta hudu dab da hudowar rana ba za a yi ba rana ta fadi yace to sai dai in an shakkan cewa ana tsoron cewa in aka jinkir da sai rana ta gama fitowa ko rana ta gama faduwa akwai abin da zai faru yace wannan abdarura ta bihi mahzura kenan a wajen kenan ko wa imam shafi'i za a yi imam malik sai ba lokuta guda biyu ce ba za a yi ba wa qala abu hanifa inda sunu inda sunu wal ghururi wa nusu nahar imam abu hanifa ce ba za a yi ba wurin dubi wa rana da lokacin fadar rana da lokacin da tsakiyar rana wa kare halittu as-salatu alaiha fi jami'a awqatin nahr imam al-lays ibn sa'd yake makaruhi ne ai magallan ai sallan mamaci a cikin lokacin da aka hana yin nafi وفي الحديث الامر بانسان الكفن حديث ان بجن سوى الكوثر اللي كفل امام الكثير قال العلماء ما لم يكتب من اجل الى الكوثر اللي كفل امام الكثير وليس المراد به وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونقاطة يتي أبن لا أجي نتي ركتورة سنك فرن باشيني أي فرنا هو أطاوم الصداء هو أنا بيجو أطاوم الصداء هو الفقر أها أبن أجي نتي وإنما المراد أبن لا أجي لا أي كوتة سنك فرن ممسي نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه وقوله من ستر باقي في الحياة غالبا لا أقصى منه يتي أبن لا أجي نتي لكفرن يتمنى هذا kuma yana da yana da kyau kuma yana da kauri yana da kauri da zai rufe al'auran mutum wa tawassutuhi kuma zama da kafaki ba mai tsada kan kuma ba mai arha kwarai ba wa qawlun wa qawlun minhu min jib libasi fil hayati ghaliban la aqara minhu wa la aqara za a fara kasance wani irin rigar da mutumin ke sakawa lokacin da yake raye sai a duba kar a kawo ne alfakari kuma kar a kawo na kasa sai a duba tsakatsaki da yake rayuwa ta irin riga yake sakawa yana sa shadda yana sa kaza yana sa kaza to sai a duba a gani ba za a kawo shadda mai tsada ba ba za a je kuma a kawo mai menene da menene ba sai a duba kamar kofili ko ko awarwayo ko abin da ke yana tsakatsaki bai tsada ba kuma babu fuskanci abin da ake nufi da tsakatsaki a kan haka mutane da ake bin su a cikin alawali ya yi da ko bai ba daga alawali sai ne irin abu nawa ake wa ake alawari da menene eh akoko da me kuma akoko da me kofin guda uku wa'annan guda uku wanda aka binne a ce an kaskantar da shi an wulakantar shi an yi alfahari da shi kenan ya halaka kenan ba magana in aka yi an kyautu ta kenan ko in aka ɗauki shadda kuma ɗan dubu goma aka yi fa an yi ne an yi وقوله فليحسن فقده قال القاضي قوله صلى الله عليه وسلم أسرقوا بالجنازة فدام من الله صلى الله عليه وسلم أبنده وكاد ممتي أبيش أبنده فيه الأمر بالإسراء للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم يقول أنا أمرني أبنده وكاد أبنده saboda manzo Allah bai mai in mutum kirki ne to akwai kullum kai daɗi in kuma mutum kirki bane ku sauke ku kuma قال أصحابنا وغيرهم وغيرهم يستحب الإسراء بالمشي بها ما لم ينتهي إلى حد يخاف إفجارها ونحوه yake malamai sun ce mustahabbi ne a gaggauta a je abin ne sai dai in gaggawa zai sa wannan kama ana ashin a ja wannan ana gaggawa har mutum ya zo cikin shi tsari ko cikin wani abu zai faru to sai a je a natsai wannan lokacin gaggawa ba shi amfani ko wa hamlu janazati wa fardu kifaya أو أتوكلنا في أجعب النسبة في فرغ من كفاية قال أصحابنا ولا يجوز حملها على الحياة المجرية ولا هيئة يخاف معها سقوطها يجب في حالتها بقى أو شيء أريد أن مثل أنه لا كنت من غير كوك أنا شكا كره فائل كوك جمجاني ولا عمولا كنت وانا ممت أي أسكمة كنت أبن دائما قالوا ولا يحملها إلا الرجال suka ce maza su za su ɗauki mamaci a je abin ne wa in kanat maita mar لأنهم قد أمر في المسجد لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات إذا سبب المسا في تلك أرسل عليهم حكمات كان رعون يزوجها وربما كشف من من الحامل بعض بلده yace يواني هم في mace ce za ta yi تكامل ابايه garin ta kamun وهذا الذي ذكرناه من الاستدلال الاستدلال المسجد وانه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراء بتجهيزها إذا استحق موتها وهذا قول باطل وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراء قوله صلى الله عليه وسلم بشر سبقونه أهل قادكم معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مسلها لكم في مصاحبتها يتكون أنه هو أقوم بها سنة الشرك بين المسألة في الشر هو اللي يتبع بها سنة الشرك بين الشر أين النيس لزين كي باش تاري باش جن كي تاري رشيكو دم من ذاك توكي وان باش تاري رزين كي الله باش تاري رشيكو كنا أكا تفدوك كنا أكا كنا قاتلوك أكا كنا أكا كنا أكا wani ya ce wata kalmar da Allah in ba mutum ya ce wani a tabbauta a ranar shi lafiya ya ce ana cikin ba ta hukunci cewa wa yuqadu minhu tarku suhbata ahlil babala ghayra salihin ya ce wannan na nuna cewa duk wanda ba mutum ya ce bane kar a yi abuta da shi kar a kusance shi kar a a lokacin da alhamdulillah da mana ana karanta wala ta illu lahu suhbatu fasikin wala udara su da gari zarwa wannan an fahimta to amma yanzu wannan wannan magana ta halari ba ta fassaruwa ko eh za ka fasaru a ce haifa su shi ne ga ake kuma sun ce na yi makarata abin babu saboda yanzu fasikan wani marasa masu su in ka kauce musu ka kaurace musu jin daɗi su ce ka ba su dama ce to ya za a yi da su ne a dana abin da suke ci to a yi dana abin da suke ci ba ina ku ya za ka yi mu'amala da su kuma baka dana abin da yake ci ba saboda kai ma za ka zama munafiki kenan za a samu nifaka amaliya nifaka amali ko ba haka bane za ka ce kaza za ka ce kaza kuma sai ka zo kana bukata sai kuma lokacin da kake bukata in za ka yi ka dauke shi kana bukata ya za ka yi sai ka yabo ka girmama ko mas'ala tana da wahala ya tsora ya fi fannin lai rayuwa ta ce wani halila dan ne ke kare imani yana cikin wahala sai a hankali ko باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها بعد الاتباعنا فضل يقبل الجنازة بكما أعرفي جنازة فرق جوا مقبرتا بكما أبنى في أداو زامج أبنه من الله صلى الله عليه وسلم رواه حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت هو لك سيدنا أبو هريرة الله تعالى منظور الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد الجنازة من شهد الجنازة يوم يحلل في جنازة حتى يصلى عليها حر اكا يوم mai يصلى فله falahu qiratu جنازه هذا من mai indin yau wane dutsen ومن شهدها حتى تدخل فله قيراطان wanda kuma ya halarci mamaci har aka yi sallah aka ɗauka aka je aka binne yana da tsirati biyu kowace tsirati ɗaya wane dutsen ku tunda wa man tsiratani ya da kuma yana tsirati guda biyu kala mislu jabalain azimai da ke manya manyan duwatsu guda biyu انتهى حديث ابي صالح وزاد الاخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف لكي أمس سيدنا عبد الله عمر كي عبد الله بن عمر كي يصلي إن أتى يصلى سيفه ما باقي جهر أبي أبني فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريك كثيرا shi al'adar sa masa rasuwa ya je a ɗauki mamacin a je a yi sallah sai kuma gida ba za a je wajen da su da shi ba to sai ji manzo Allah ya ce wanda ya je aka yi sallah aka ɗauka aka je aka yi sallah yana da kira biyu wanda ya rasa har aka je aka yi yana da kira ɗaya wanda ya rasa har aka je aka yi yana da kira biyu to kaga shi al'adar sai ne ya rasa kira ɗaya ce lallai mun yi ta sakaci a cikin kira ɗaya da yawa ba ma samu to a yanzu ne sallah ke nan ko za a samu mutum zai ɗauka a je a yi sallah a je a gani. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى وحول السند قال وحدثنا ابن رافع وعبد بن عمير عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده وفي حديث عبد الاعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد <coughs> قال وحدثني عبد الملك ابن سعيد ابن سعيد ابن الحيثي قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني اخيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال حدثني رجال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تبطل في روايه تولد كما يبي تنازل جلس هذا حركه بالنسبه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا ابو وهيب قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط مسألة وجه لك من مسيحة كما تصلى بيرتا جزوة بنت بين القيراط فإن تبعها فله قيراطان إن كما يرك من مسيحة هل بنت بالمسيحة لقيراطه هي وما القيراطان قال اكبرها مثل أحد ana ce miliyan tsira ta biyu ya ce mafi karancin tsira ta shi ne abin kwatan kwatin dutse ko ala haddana muhammad bin hatim ala haddana yahya bin sa'id an yazid bin kaisana ala haddani abu hazim an abi hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراتان wanda ya salla ma mutum zai samu kira ta wanda ya rasa shi kuma har aka ajiye shi cikin kabari yana da kira ta قال قلت يا ابا هريره وما القراءه قال مثل الكفر ai muna lura da lafazin annabi wanda ya salla ya ta wani kuma wanda ya sallah aka je aka binne wannan kuma yake har aka je aka saka cikin kabari ma'ana aka wannan riwaya in karata ana saka shi cikin kabari ka ta fara zuba kasa a dora hukumi an ka koma bukata tarbiya wannan kuma yake har sai an gama binnewa ma'ana cikin ka tsaya an zo jira tuka ne an zuba kasa an sa'annan lalai ke kasa kamar da zamu zo mu karanta insha Allah cikin shafin bai samu sallah ba da ya samu nawa kenan da ya samu kai an raba ne eh ya samu sallan aka ce wanda ya sallan ko قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر أن فدا مع أنت مع عبد الله بن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيرات من الأجر an faɗa ma sai na umar cewa abu yana cewa manzo Allah ce ya rasa janaza zai samu kira فقال ابن عمر اكثر علينا ابو هريره سمعت ابو هريره لا يروي الحديث الى عائشه قلت برام انا عائشه لما تصدق يوم لما ابو هريره يا كفر ويا من انا عائشه من ابو هريره شيء فصدقت ابا هريره قلت يا فقال ابن عمر لقد قررنا في قراريس فقيرة إذا كنت حفنا شموري سكيس كن قراريس لا دا يا يوع سبو دشي إن حكا جاءك يصلى سيكوما إيه، لذا بحسيزا يا عيد الكوبا يا كام رجيك يا كام خيكين إيه، نبي سمى بيسامة قال وحدثني محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا عبد الله بن الزيرة قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قصيص أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قائلا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبا أبو هريرة يتبرق الإسلام لا يقول بس جاء بالله أبو هريرة كيف الآن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا بدلت وأسياج من ظن الله صلى الله عليه وسلم لنا بدلت من خرج مع جنازة من بيتها هو حديث ذيك لو أقول تكلم بيان دول ليس تتعرف من جنازة من جيب الجنازة من أعطي جنازة تبدأ لكي أكتب ساعة وأنا تقيا ليس إذا أكتب إذا أعطي الله mun gane ko ban ta aka ce wanda ya sallah wanda ce wanda ya fita tare da jinaza tun daga gidan jinaza wa salla alaiha ya ma sallah ثم تبعها فأن هناك جنازة حتى تبطل حر الدين الجنازة كان له قيراطان من أجل من القيراط بدل كل قيراط مثل أخرى ومن صلى عليها ومن يصلى ثم رجع كان له من الأجر مثل أخرى wanda ya sallah ko ya juya ya rasa mun gawan ba yana da tsira daya lada ne in din yawa kamar dutse ko fa sallallahu alaihi umara sabbaban ila aisha yasaluha to abdullahi umar ya ji magana ga nagwara amma shi ya rasa wanda ya sallah yana da kaza wanda ya aka yana da kaza shi kuma baya zuwa abin ne yake bara mu tabbatar da wannan magana haka take kuwa an kawo abin wani sai tambayi na aisha dangane da hadisin abu hurairah da yake kaza ثم يرجو اليه فيخبره ما قالت da ya aika kai jiga tambayi na aisha ga abin da abu hurairah ke kaza ta dawo ta faɗa min abin da take واخذ ابن عمر حبسه من حصباء المسجد يقلبها في يده يا عيسى ابي اكمبر يا ابن عيسى مثلا في يده كسكم كم ينا كذي كلا زنا هل كلي كنا كنا ابو يتقوى كنا يتقوى كم ينا كذي يا واحد من هنوسا يا الله الله اداو مثلا بيان لا باري حتى رجع إليه الرسول هل سيدة وان دعت حجة يداو فقال سيدي قالت عائشة يقول عائشة تسيب صدق أبو هريرة يا أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحقوى الذي كان فيه الأرض ثم قال لقد فرطنا في خرائط كثيرة لن لا يملكك السلالة من سن يوم قال حدثنا محمد بن wannan dake magana yake cikin saka su Abdullah da Umar ya samu ladan zuwa ya sallah ladan zuwa abin da ne bai samu ba Abdullah da Umar kowa kuma yake da su sai na da su ake zuwa ya shiga da addinin musulunci su ke da amma da an ce zuwa din ne wanda suka koyi ladan da samu kada ya suka kai duk abin da kake cikin ibada kada ka rena kowane aiki ne kai ko kai ka samu ladan da ke saboda wata mata ta mata baji kare ta da Allah ya Allah Allah ya yi da ra'ayi yake kanta ke dan ne za ka rena aiki na ibada da kuɗi aka ce za a baka mai ɗimbin yawa ai duk inda ka jima wani ba shi da lafiya sai ka je kai mutum in mutum zan zo a sallah ina ji abin da ba haka ne to amma waɗannan abubuwa da aka ce farayi farayi in ka ɗauke su da muhimmanci manzon Allah ya faɗa kana yin su ta'abbudan to za ka ga hakkin da za ka samu za ka ga za ka samu ladan da za ka samu ɗaukaka imanin ka samu ɗaukaka zuwa ga Allah madaukakin قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحه الجعبري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازه فله قيرات فان شهد دفنها فله قيراتان القيرات مثل كفر قال وحدثني ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد وهول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا عفان كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد باب من صلى عليه مئة تفتح فيه باب الذي بيان وان musulmai mutane mutum ɗari suka zo kai masa sallah addu'ar da sai Allah zai ba su ceto ceton wannan mutum. قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا سلام بن علي مسلم عن ايوب عن ابي قلابه عن عبد الله بن زيد رفيع عائشه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي تصلي عليه امه من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا تصلحوا فيه. mutane za su tsaya bayan liman kai mutum ɗari ni masu sallah suna masu sabon Allah sai Allah ya a su'a su a cikin قال فحدثت به شعيب بن حرحار فقال حدثني به انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وان الروايه تكون تلك نظام ذلك وان الروايه تكون تكون اربعين باب من صلى عليه اربعون شفعوا فيه لا من بيانا ولا متوقع أربعين سكة يسمى صلى الله عليه وسلم الدعاء إذا كان الله ذا ابا في قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي والوليد بن الشجاع السقوني قال الوليد حدثني وقال الاخران حدثنا وهب قال اخبرني ابو صخر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن قريب مولى بن عباس عن قريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس انه مات ابن له بقديم wani da na abdullahi dan abbas ya rasu a inda ake da shi ko dai kan maka hanyar maka da shi aw bi usbana ko ko inda ake da shi usbana fa qala sai ya quraib ya abdullahi dan abbas ya quraib murad al-majid انظر ما اجتمع له من الناس يا قريب الله غير مسلم من مكان اذا تبدو سبحانك سنة لا يعرف قال وخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له بعض بعض لأن حتى لا يبعد ما أكلته بنفع أمد حيث ما أكلته بعض من تقلى فقالت تقول تقول هم أربعون ففي ستة أربعين قال نعم إيه إيه ستة أربعين قال أخرجوهم في سورة الأمة المتصلى سبول لني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبول لنازم أن الله صلى الله عليه وسلم يا يقول ما من رجل مسلم باب وين المسلمين يموت لديه موت فيقوم على جنازته أربعون رجلا مثل أربعين كافر جنازة لا يشركون بالله شيئا لا يشركون بالله شيئا با مشرك با مشرك شركة إلا تفتحه الله فيه بأن لا باس في ثمن باطل وفي رواية ابن معروف عن شريك بن أبي نمر عن قريب عن ابن عباس باب في من يتلى عليه خير أو شر من الموتى إذا لا يشركوا لا بركة بس يبقى على من لا كنت أو ويجب أن أقول كما وما لو شكورة مثلا شكورة شعر لا duk abin da ba za a yi ma wanda sai Allah ya kai ma wani kai shirka duk abin da duk inda ba za a kira kowa ba sai Allah ake kira wani ukar da Allah ta shirka misali masifa za ta faru Allah kira ko za ka tashi ce ya Allah ya ya zalim ya ko ya ko ya kai kai kuma akala zai zauna a cikin gare da ila ila ya ibada har ba dama yana gama wannan da tarbiyya ake yi sai ya Allah ya rasulullah ko ya kai ko ya kaza kaza duk abin da ya a cikin gare ya ro Allah ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah in ka ce ya Allah shi ke ne me ya kawo kuma wani a wajen neman taimako a inda ba ne iya sai Allah wanda za ka kira idan baya ganin ka baya mai yara ta kace ya za ka kira shi zai yake kama gudunmu kayan yin kira da mai kenan a cikin ka ila zama hayyu kayyum kuma kai da ka bin kai ka da bin yana lafiya yana da rai zai yi maka da wanka ya ta ba ya tsazo ya mutu da a ce zai iya yin wani abu mai amfani da bai ya tsara ya tafi a wani da a ce mamaci zai iya yin wani abu mai amfani da ba kai ba kansa tukuna da ka zai taba yadda da sun fi zai kuma yin sarki ne wanka ku zai yin kai yana kwanci ba a cikin zai kai masa sarki aka masa wanka tun da ya wayo ya hankali ya girma aka daina masa wanka ya yi tsada yi. ba ya son a sama ko ina ko an ko yanzu yau ga yana farce ko mai na fita ga zai iya yin wani abu a wannan lokacin shi ne zai ce kako sanar da kaza kake zai yi kaina ko na yi kaina yana kwance ba shi cewa ba shi da abin da yake aka yi masa wanka aka yi masa sarki aka yi masa wanka alwala aka yi masa a kama ma ruwa a gama da lallo a yi masa kama ruwa a yi masa alwala sannan a wanke wankan zaman kishewa a ɗauke shi a yi abin ne bayan ka je ka binne su ka ce karo ce ki wai biya maka bukata ka biya maka bukata kuma inda hadisi ke da muni wani lokaci ka kira shi kai kai kamar da Allah ka kira shi lokacin da ka fara cin masifa tsanani a lokacin da kafiran farko mushrikai in suka shiga cikin wannan halin duk kuma kan kuma da suke su gumawa wa idza raki bu fi kulki ya awu la abu falan ma rajahu ila al-barri jaza'un yushrikuna to kai lokacin ne kamar da kowa kuma da wani Allah da kai da duwane ne zumunci cikin bibi fitina ta shi hankali ba su amfani kuma mai إنه ميت يشرك بالله فكأنما حرم من السماء فتحققه الطير أو تعمل به في صحيح إنه ميت فقط فقد حرم الله عليه الجنة وما رأى الله أجل ما كتب مغنى وإلا في كرة ولا الله كرة الله ولا الله kowa ya yarda cewa in ka kira sunan malami ka so jauta shi kaɗai ya yarda ba ta haɗa da kowa ba amma ya ki fahimci kai ya kasa fahimtar da shi cewa ka kira sunan Allah kaɗai ya yarda ya yarda ka kira sunan wanda yake sunan ba kar kar kira sunan wani malami wani kewa amma ka ce a kira Allah ke wadan kaɗai bai san shi ka haɗa da wani ai shi ne shirka shi ne shirka to sannan a jirgin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen nasara da kira لا ne a matsayin suka إذ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا إله واحد لا اله الا اله الا الله اتخذوا احبارهم لكن الارباب استثناء جعل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اي سلكوا لما لهم بشيخهم لهم بغانين وامانه وبيتنكم وبيانهم والمسيح ابن مريم المسيح سيدنا المسيح ليس العرب عن يسوع بعد ما جعلنا كذا والله ما نعبده بس هذا هو كتاب الفيل بس ما جعلنا شيء بعد حالة جابك وعند الله حرم جابك حالة بعد حرم جابك وعند الله حالة جابك حرم جابك إذا في حكنا بروها لما جعلنا في فتيل كإبراهيم أي بوت كتاب يا كتاب حالة جابك وعند الله حرم جابك حالة جابك وحرم جابك وعند الله حالة جابك كابوس كان سيارك kungiyarka kasuwancinka son ranka menene duk abin da ya halatta ma abin da Allah haramta ka halatta ko ya haramta ma abin da Allah halatta ka halatta ka bauta ka sabbi lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma yafiqu an al-qahwa an hawa in huwa illa wahyu yuha mun gane ko mene tawassuli mene tawassuli ha يا الله يا رجال البلاد توكل كده عشان يبقى ليك قلت يا الله يا رجال بك يا الله يا كذا بشير دم ليه يا كذا يا كذا بشير يا ما قلت كده حتى واجب حتى واجب نقول توكل كده حتى واجب abin da ake sama tawakkali ka wani aiki na ibada ka bautata wa Allah sa'annan ka roki Allah ne ne tawakkali eh yana sani shi kenan in yanka mu ka ba na kasala daga yau yana fiye ya Allah na tuba shi kenan duk abin da ya yawo kuma in yana da kyautata wa tun yadda kuka yi bakin Allah sai ya fi hada abin da ake tsoron da kaji Allah ne ya tsalla ulal kaula sai ya tsalla ulal يا مسألة ثلاثة هذه فعلا علا علا لعلا تعالى ba a gargaji ba ya barwa ba ya barwa eh nana ba ta hanke ba na yarda ba ta an fara maka mutum yana da zai jibara duhu ya zo ya tabbata da bashi da gaji kuma ga Allah ke ne ya Allah a mutu ba ba ga mutu kuma gabar da ke ban da makarta ke bukari wanda kake rai da ta ba haka bane babban mai karna ya kace wannan ya da gare shi inda kara sai Allah ya shirye ya ga ya yi da shi mai karna yana kuma ya ta an wani yana kuma ya ta an wani abin da yake kuma shi jirgi a tashi shi ba abin da yake kuma ko mulki ko kaza da yake zai tambaya har ko sai ya rage sa sai da wajen haska tuka cikin zafi ga halin da nake ciki na kashe mutum cikin da karatu na kai duba sai mutum cikin da sara Allah da kisa da haka da maka har abada yake to in ko Allah zai gafarta min ba menene a bari duba ba ina kara da kai wala kai illa ta haɗin sai ne ko ka duba ko da ma ya ka ce shi a je ka san akwai ahli sunna je ka san mutum kowa kan akwai waɗanda suka kowa sanin sun da sanin annabawa ne je ka tambaye ne je ka tambaye ga halin da nake yi za illa ta ne to waye da ka kuma abin da ake so duk inda kake da da yaka kinan ka dai inda ke kan da da yaka shi ke zara ita ta ce uwa kaza ka je uwa kaza ka kawai kaza ka je kawai kaza ba haka ne, sai ga wannan ya bude masa kofar tuba ne ya kashi kashi kana to daga yau wannan na rabu da yake nan har abada nan ake nan na halaka na iyaye na suka halaka nan kaza kaza kauyen nan na rabu shi kenan garin nan na rabu shi kenan ya kashi kama hanya biriyar biriyar biriyar ba ga bare ya kama hanya ya ke yau da yau da Lagos yau da Bahrain yana dab da gidan da sai mu ma ga sai ga inda kake ne yana kafa ya sai shi ba da mu sai mala'iku biyu ina inda su suka ce ai namu inda zaki suka ce namu an samu sabani ya ce aje je ne tafi ba kullum a tabi ko a zo a aure da aka zo aka aure sai aka ya ci kusa da zuwa garin bayan Allah na gari sai aka tabi sai aka gaba abin abinda Allah ba ya da gidan hidu eh kaza in ware ma wuta zai gaba mu ce Allah ya rabu da ganin wuta eh, ba saba ganin wuta amma kana ina tuba da kike Allah ke saki ne manzo Allah faɗa ne manzo Allah ke so ne kike nan daga yau da kai ka tuba in ka wallahi wa Allah ce wallahi hanya kana kare in ka tsoro Allah sai ka fi Allah shikenan duk abin da kai Allah ya gafarta maka sa'annan kuma kana kukan zuci kana jimani abin da wuce kana yawaita aikin alkhairi Allah ya ce albishirinka wannan ke kankari da kafata duk duk wayannan ne kuka za a musanya duk mata zamani bal Allah waye da yi wannan mun gane ko an ga ku an warke an gama wannan an gama wannan matsala wannan maula ɗaya ta ita wannan jima daga nan wani zai tafi ne eh. aka ce in aka samu to arba'in ba ba shirka waɗannan mutumin da ke yana shirka amma shi ne shirka ne ya shirka ko bai yi ba shirka shirka bai ne أما يأتي تكون إيه الوقت البعض أيوه. قال واحد مثلا كل هاي وقت الأخت أنا بالهنين ميتين في شركة من إيش التوحيد والله يجب على هذا الشيء يبقى شيء السر اللي تبعته أبين توحيدي أبين على مثلا أي كذا أي كذا أي كذا أي كذا السر اللي فيه ده نعم. أصلا ناس فاهمين في الشيء كل شيء أمانة أيوه. أمانة لنا الدين كل أمانة لنا كمان la tu akhirna karba kama mu da laifi in mutum ya yi ijtihadi ya yi kuskure Allah ba zai kama shi laifi ba ko amma ijtihadin da ya kuskure ba za a yi shi ya yi amfani abin da zai mishi amfani shi rashin sanin cewa ka zale fi ne in ya yi sa shi ya dauke masa laifin amma ya sabo wata haka tafiya ba ba ya da ba wannan sai ne ne bai sani bai sani shi bane mala'iku sai su ba shi lada kuma la yakuna lama amara mu sai yake kaje ba kana sai shi to Allah ne ke san zuciya da abin da ya sace maka akai shi ne daidai ka dauka kana yi kuma kai abinda aka fi fasalu Allah da kake kun la ta'lamuna ya kuma kana galwa inna malamai a garin ba kana da su a kauye ko a gonku ba kana da su sai ya kalle su ko kana ne da tsaruna maka akai kuskure akai gane ne wa Allah ka kama su Allah ka kama Allah ka kama amma kai ma ce ka kula da yaje da haka قال حدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب هذا اللي انتهى في جمعة في عقل كان متفقين في ما لو بعثت من مكه قاسم مصطفى وكذا كذا وكذا وكذا لكن مليح بين ربيع صار قاتل انا حارة ان القاتل في فرق كبير شيء وان القاتل في زين فهو ان في قاتل مصطفى في كنزه فبرو كل اللي بعثت في قاتل لحدين في كذا في كذا في كذا كذا وين اللي سمعي كذا اللي هاي ما من ذن الله يقال وهذا ما تدري بعد ما تلاقي ولا كنا في شيء صار كذا قال حدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علي والفوز ليحيى قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا عبد العزيز بن سهيل عن انس بن مالك قال انت مبارك على ان مالك الا اكرم سيدايك جرة جنازة فأسمي عليها خير أنا كل جنازة يوصل في أيوة من الجنازة كما كانت الخير كما كانت الخير فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت ما وجبت ما وجبت ما وجبت ومر بجنازة وأصلحها شر أو كل شيء لو تجنازة تسقط في مؤمنة كما فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت ما وجبت ما وجبت ما وجبت قال عمر من لو سيمت في جاوى الشيدة عن الخيري زي سامة الجنة ومن أبنيتم عليه شرا وجبت له النار وأن كما قلت من الشيدة جيش بوتا أنتم شهداء الله في الأرض دون الشيد الله ما تكتبك أدور الكبرى أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض قال وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد وحول السند قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن صالح عن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز التمر باب ما جاء في مستريح ومستراح منه wanda matsala da kuke fada ba abin mamaki ba ne kai namiji ne za ka je makaranta za ka je koyarwa abin da kai kukan zuci shi ne mace za a aure ka kira ashirin tana gida an ce mata kullum shi ne addinin musulunci ta zauna a cikin kullum da daɗi ko ba daɗi akan addinin musulunci amma ba a taɓa koya mata sunna ba ko su tsaya an nuna mata shehu an nuna mata wani an nuna mata dallo an nuna mata kaza kaza ko kwariya za ta bada ko kwano sai da ce me abin da aka koya mata akwai abin da suka da haka me take zaune gidan tana yi ibada addini da daɗi ba daɗi yadda shi ne abin da siyar abin da addini ya faɗa kenan kuma ta zama da daɗi ba daɗi tana da hai da ɗauki ciki ta hai da kai kaza kaza amma ba ta nuna mata ga abin da manzo Allah ya ce ga abin da suna ce ga abin da kaza ya ce ga abin da shi ce ga abin da waliyi wani ce ga abin da kaza ya ce an nuna mata in zaki fadi kira sunan shi za ka fadi sai ta kira sunan shi akwai ta kace sama da haka ya za a yi da ita menene sunanta a wajen Allah mushrika mushrika shehu usmanu da yazo ya mukarana yana aunawa shehu usmanu ko abdullahi shehu ne yace menene ake tsoro game da damar a kana ka fita me ake tsoro zina yace kaddara ta fita ta je neman ilimin addini sai fasikanci haddara ba wani ba ta ilimi sai ba ta fita ba ta je neman ilimi da shiga nan ta ka shiga nan shi dan yawar kai kai kaza wannan kuma tana cikin gida ba tabbata su kace taba yin komai ba amma ba taba sanin abin da mai addini ba sai abin da daga cikin bid'a kaza kaza kaza yace in an zo ranar lahira wancan za a auna aikin ta ta koyi ilimin addini ba iya ta san za su bar Allah za ta kada ta Allah ta yi sabon Allah aunawa za a yi wanne ne sai ai in barna ta yafi yawa a shi zama da hukunci in ibada da sai ya fi kyau da shi za a yi shi zai rinda amma wancan aikin su duk ba abin da za a yi daga duk a ce shakka abin da aka koya shi wasu mana ya faɗa ne kuma mutumin arewa ba mutum arewa ba ne ba bila da ni ba ne babu ma ja'a fi mustarihin wa mustarahin min babin da ya zo na wanda ya huta ko ko aka huta daga barin sharri من غيركم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربيعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه من زعل صلى الله عليه وسلم عكس جنازة يقول مستريح ومستراح منه yake ko da ya huta ko ba an huta shi قال يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه يا ما قال ما المستريح والمستراح منه فقال يتي العبد المؤمن يستريح من نسب الدنيا يتي باوى مؤمن الى مسلم يا هوتا daga wahalhalin نعم. mun gare bawa mu'mini in ya ya huta daga والموت لا يضر من قد تعد بل هو راحة لمن قد رحل معنا بني والعبد القادر يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب هذا المؤمن ان يموت ya huta da wahalar duniya an ɗauke ta ba man fetur ba gas ba diesel aka nan ba asibiti ba makaranta ba kuɗi ba albashi ba kaza duk abin alheri babu sai kashe misali sai ta hankali sai jin labarai na ta hankali a bibi da ko da famaka da ko ina da ko ina duk abin zai zaben burkak sai aka fi mu'mini ran ya huta da wannan matsaloli ba ɗaya don Allah ce maka yanzu yanzu kana mutuwa sai aljanna don Allah za ka zauna Kano zuwa gobe eh alaga Allah za ka zauna zuwa gobe eh a ce ma yanzu kana mutuwa sai aljanna don Allah za ka ce a kai magana kana Kano ko kana duniya abin da ake ba a san me za a je a kan shi ne abin da ke ba كما ظن الله عز وجل بأن كل جبلة مسلم ومسلم منه في مؤمن يموت يا أخو يا أبو تعالى لو حل الدنيا يا رب تكلم شو غبار مرجع في سلبي يا رب تكلم أبن تكلم يا رب تكلم شو غبار مرجع في إسرائيل يا رب يا يا دعي بقرين تكيس في كلام تاجي خان كلام يا أبو تعالى فاجر الوضع من ظل في فاجر يموت يسترم منه العباد نقول تلك قلت عليهم وانتو جماعة ذريتو سنهو تلك تلك تلك تلك تلك wani bai la ta saka mata huta ne sai kudin kafa ya kai wani da ya karna sai su su tuya a da kaza sai kaza sai alma magudi aka ce kasan ma a ce kasan ma tana ka gajiya Najeriya ta ka gajiyar an gidi da ta an gudakar ta ta gaji saboda Allah ba ta arziki masu tafiyar da kasa masu jagorancin kasa sun ce daukar arziki su gina Najeriya a sai fajiri mara mutunci ya mutu makotan sun huta jama'a garin su huta kasan ma kanta a cikin neman kada shi tana Allah Allah ya mutu ya huta والشجر بكتير إيه من الجبل والزراب تبقوا بما تسنقوا هذا الشجر أي فاجري تكسار المسالي تبقوا بنا بشيء بس كنا عليه من قد الشيء تعاذر الله من المؤمنين انا الله تعالى محمد بن الله عليه وسلم بفاجر في حكي إفاء أن أنا لولا زكاة الإفاء في كارب باقي والله فينا فاجر فينا كسكة فينا جميع يحفى فرد في قيامة على رجلنا محمد بن المسلم حدثنا يحيى بن سعيد وحول السرد قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن ابي بن عن محمد بن عمرو عن ابن عن ابن اللسان بن مالك عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونسبها إلى رحمة الله وأن رواية المؤمن يموت يا موسى لو حل حل الدنيا ده إزاية الدنيا لو حل حل الدنيا يا جيش رحمة جنك إلى الله لا أمن أما أجيب مصرية بعدين أدعى في الدنيا أدعى للمسائل أفعل لك وإذ خرجت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال وضرب من الله من ضع الله كوية ما ضع دولة كفر مثلا لا يجيش يقول لي يا يا لا آه، آه. إيه أنت إيه أنت إيه كذا كذا كذا أبيك أبو أو سأل الله أن بأي شيء واحد له ما تطاعك من قوة ومن هذا الخير من مسيات ولا يرحم أن شيء أن تاج وأنا في تطاعنا وأنا في تطاعنا وأنا يا تطاعنا وأنا في تطاعنا فأنا من الله إذا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله هذا ما يكتري فجأة بك يا كامل إذا الله يا ta ga Allah zai karbi Allah karbi addu'a ka abin da mutum ba shine na addu'a ka bai ba addini ne na aiki da addu'a ka tashi ga dangana wa qul i'malu fa wal mu'minuna wa tatratu ila alim daga da wannan hadisi da hajiri ina mutu kowa abu ka shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana bala man nabi sallallahu alaihi wasallam يحدث القوم إذ سأله أعرابي يا فقال يا رسول الله متى الساعة فمدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وقال بعض القوم سمع ما قال بكر ما قال وقال الآخرون بل لم يسمع حدثها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أين أراه السائل عن الساعة قال هذا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا أسئل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة صلى الله عليه وسلم نزعنا في الله تبين وعدي جنا حديث جنا كقديم جنا مختار جنا سرقة جنا كجدك ولد لا رب القوي إباح في الليل أبيه مثل الله نسمى لنا مجانا من مسألة كي أوليك مجانا أوليك مجانا صلى مجانا صلى مجانا سيامة مجانا ميلة شيء أبن ليلة غير شيء يسمي الجزاء تشعر سيامة نعم idan ka tsaya da kake makaran ka ko ka rubuta kowa da abin da ya dame manzo Allah ya ce magana daga nan manzo Allah ya ce za ta kai kiyama manzo Allah ya magana duk inda kan kaza ba za ka cikin ai bai kuma ba manzo Allah bai yi ba wanda ta ya ji baya cikin ba wanda adam abin da ya faɗa adam kai hana magana manzo Allah ya magana ina wanda yake tambaya nan dazu game da tashin kiyama yace ga yana ya manzo Allah ne bai ji ba duk da cewa dan kauye ka sani manzo Allah ka sani ai an tsaka malaika da ya zure amma ce ga ya manzo Allah ne ne manzo Allah ce amanatu in aka tozartar da amana aka ci amana aka amana ka jirayi sai alkiyama sai kuma yace dama an ce bala'i sai ai ba mu tsoro dama ka bai kace muna zaune muna Allah Allah muna kuma tambayar manzon Allah saboda mu ɗan birni muna jin kiyu muna jin kuyi muna so wani balarabe kawai su ya tambaya manzon Allah ya bayyana kin da manzon Allah ya ce idza dhiyat al amanatu fantazir sa'a yace bi wa kaifa idaa'atuha ya ya ake to zartar da amana magana akai na sa'adun kudi ba wajen aka ce maka in aka tuzartar da amana duk da hujjai sun an tuzartar da amana ya fahimta amma ne yaya ake tuzartar da amana bai sani ba yace wa kaifa idaa'atuha ya yi ake kusa da amana sai manzo Allah ce ki za ku yi al'amuru ila ghairi ahlihi in aka dauki manya manyan al'amura aka danka hannun waɗanda ba su tantance ba da jirayi tashin alkiyama alama kiran tashin alkiyama al'amuru manya manyan al'amura wannan sabon mutum mu sunan cin naira dubu ya zalunce ka wannan ya ce amana ta naira dubu wannan matsaloli ne masu sauki tsakanin ka da shi amma al'amuran al'umma shugabanci shugaban kasa gwamna minista kantoma chairman kansila al'amurra ne al'amarin kasa a danga hannu wa'in ba su suka ba a rasa wutar da lantarki a rasa ruwa a rasa zaman lafiya kowa ya kasa kwanciyar hankali ko wa'annan duk alamomi ne na tashin alkiyama alama ta na cewa an ci amana an tozartar da amana kuma kowa da Allah ya tsare kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan kuma kiyaye kuma kowa sai Allah ya tsare tun daga shugaban kasa har ministoci har gwamnoni har kansuloli har malaman jami'a har shugabannin jami'a har mai gida a cikin gidansa har matan aure kai har an aiki a cikin gida kowa sai Allah ya tsaye da shi a tashin alkiyama ya aka yi kai dan aiki ya aka yi dukiyar ka sai saka ji dukiyar mai gidan uban gidan ya lalace ya kai aka ta a tanti ta ya kace amana ke kuwar gida ya aka yi ya kai ta kaza zai ta masa karma to kai kuma mai gida ya kai matar ka zama da lafiya ba ya kai bakon ta da hankali ba ya kai ka takura mata ya kai ka gaza mata to ne unguwa ya kai kuma kai kuka ci unguwa an na suka yawa ya kai kawo suka yawa ya kai fitina kai yawa to haji mai yaya ina amfani da kan haka haka ce ka zauna to sarkin gari ya kai kana da ne kafa kuma kai kaza ina kansila hmm. ina shama ina gwamna ina minista to shugaban kasar ne ka zo sai ka zo a daldale ina ma na an danka shugabanci a hannunka ne kai ma al'umma ina dukiyar kasa ina aka saka ta ya kai kasa na da dukiyar arziki al'umma ka kwanan yunwa wallahi tallahi sai Allah ya yarda kowa bi da sani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi eh. manzo Allah ce in ka nuna ta dora wanda bai cancanta ba kana ganin wanda ya cancanta manzo Allah sai ka amanar Allah ka ta amanar addinin musulunci kasancewar kana so na ban cancanta ba ba ce shikenan ne idan ina son ka baka cancanta ba dan na karka wallahi sallahi an ci amanan addinin musulunci an ci amanar kasa Allah zai tsaya yayi bayani da azan lafiya Allah zai tsaya da kowa ya kai bayani a lokacin kowa ta gama mulkin sai ta ko takwas ko goma sha biyu ko goma sha shida ko ashirin da hudu ko talatin ko arba'in wani talatin shekara arba'in muhammadu riba balawi shekara arba'in da nawa yana mulki ya zama mai habaru kana babu shi babu kaza kaza ba haka bane ta gama mulkin gaggaza na gama mulki na ta gama mulki da so gama mulki su kowa ya gama mulki za a ce shi kenan an gama wannan yayi an tashi wannan tsari yayi an waye da kuma wata kasa yau sunan talakira ya Allah ke liman al-mulku al-yawma daga liman mulku yawma daga zaharan kaji Allah ya yayi wannan tambaya ka san barazana sai kowa ke shaka ana almaliku aina muluku duniya haka manzo Allah kada Allah zai ce ni ne cikakken sarki ina kara ku nan duniya ina ga gabanin ka sauku ina na Ghana ina na Amerika ina na Nigeria ina na Faransa ina na Saudi ina kowa ana almaliku aina muluku duniya ina sarakunan duniya ni ne cikakken sarki ana kai limanil mulkul yauma limanil mulkul yauma limanil mulkul yauma to uku ba uku ba as ba shugaban kasar ko shugaban kasar ko shugaban kasar ba wanda zai kare kansa ko ɗaya ya كان على دين الله الواحد القهار اليوم تبقى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب ka sani na sani ka sani su sani mu sani ko ya sani abinda ke zai abinda ke gudana ganin shi ne hakikanin al'amari ke wallahi tallahi manzo Allah yake da za ka zama shugaba da makali kana ganin wani yake kirda ka tura shi kare da kirda ba aka ce ka ci amana Allah da manzon ka ci amana ka ina da kazabi wanda yake kana gani cewa sai kin ba ورقق تقل تساكية الجزء يزال الأري وأنه جرى والله جاء الله يقال مثلا نبرك على الكيامة ليه يسنع تتكامش لأنه لا يسنع أنت ليه تتكامش كوسف دو تياكا ليه كتور وانتر ليه كتور يسنع كتاه وانتر ليه كتور يسنع كتاه وانتر ليه كتور وانتر كتاه وانتر ليه كتاه وانتر جسر أي جسر أنا نبرك على الكيامة أي باية yasa kowa ya zama ala basira kowa ya san abin da yake ciki wallahi sai Allah ya tsayar da kai akan bai akai babu fi takdiri ala janaza babu a takdiri ne ko eh mana eh akwai ne takdiri haka ne ko eh saboda muna cikin maganar da بيتي باب صلاة الجنازة بيتي باب في التكبير على الجنازة ما أنا إذا أتلى الجنازة كبر أنا واحد جيلي ودا نوع ودا حكم دنزارة سنجاوك عن جبالي ما ياما كرر فيك تكبر جنازة أبرا فتأجي الله أكبر وذلك الفاتحة الأولى الله أكبر صلاة النبي صلاة الإبراهيمية الله أكبر كيف تأجي الله أكبر تسلم إن ka manta ka kara biyar ko shida ko وانا to sai إذا kuma aliya kare wani ya kara nan in za su da ya kare su sai عن ابن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للنجاش للناس للناس النجاشيه في اليوم الذي مات فيه النجاشي ملك الحبشه ملك الحبشه فيها a lokacin da yake kirista bai shiga musulunci ba sarki ne mai adalci da kafirai mushrikai suka takura ma musulmai a cikin tsarin makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga wannan laifi sun bar kasa dan takura ta yawa gallazawa mulkin mallakan sun tarfe, sai aure ya fi karfin su dole a samu inda za a je a dan sarara to dole su sun bar tsarin makka ina za su mun gana da ce ku je Madina ba bai ji ku zo Najeriya ba bai ji kira suka ce ku yi hijira zuwa Habasha saboda ka zan habaka tafi ko ina ne a'a yace fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad a lokacin fa yana kirista yana ba nasara da kuma musulunci ba amma da yake ba nasara da kirista ne mai adalci ne mutunci ba zai taba yadda a zalunci wani ba to abinda Najeriya kenan ne ma kenan wane ne zai jagoranci la yuzlamu indahu ahad duk inda zai tafi na'am lokacin ko ba zai yadda ba ko kuma zai jagoranci ai adalci bahaushe ya kwana kasan yarbawa ya tashi lafiya bayar bai kwana kasan hausawa ya tashi lafiya ibo ya kwana kasan yarbawa ya tashi lafiya ibo ya kwana kasan hausawa ya tashi lafiya bayar bai kwana kasan ibo ya tashi lafiya bahaushe ya kwana kasan ibo ya tashi lafiya saboda Najeriya ɗaya ce saboda shugaban da ke jagorancin Najeriya shugaban kowa ne ba zai kama yadda ka je neman arziki kana sana a ce dan ba ka san da ka fita bari bara a kashe ka bara a kwana kuciyar ka shugaban da Najeriya ke nema kenan ya fito inda zai من قال يكون تو حين النجاشي كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بها لا يظلم عنده احد يزو كتاج كتاج هر كوم كتاج المسلمين في شغا دنيا هنا حبشة كتاج حبشة من تجد من من سبب اللي تهكا هو العدل عدل هنا هذا كذا كذا مسوق بقى kabila da kasu a ciki inda aka halice ka kina aka halice ka kasu bayan nan cewa kana shugabanci su kake gyara maka na fata wani a'a duk waɗanda kabilar kasar da suka zaɓe ka ƙuri'ar kasar ka da zaɓe ka dangin ka da kake tare da na ƙuri'ar ka da zaɓe ka ƙuri'ar al'umma ce ta zaɓe ka to wajibi ne a kan kai adalci kan kowa abin da Najeriya kan ana kenan kowa ya san da haka duk sa'an da ka kana ƙuri'a ka saka inda ba za a yi adalci ba aka yi zalunci wallahi tallahi sai Allah na hisabi abokin ka ne dan uwan kare kabila ku daya yaran ku daya addini ku daya menene ku daya ku kungiyar ku daya ko menene in ka san azzalimi ne ba adili bane wallahi wallahi ka ku sai Allah ma ya sani akan wannan ku najashi da aka yi ta zuwa kafar habashi al najashi shikenan al'umma suka je suka ga ta mutum ba kirista amma yana da adalci suka samu yalwa suka samu walwala suka zauna كرتين غير مسلم هيك المسلم يبقى هكذا بني من زعل على مدينة في أكل هيك في أحيان في أكل مثلا وحي من جاش إلى بني لمن زعل على مسلم ما هي في أحيان وهم كنا أبرة حتى أبقى مهيا أبقى مهيا كتاش إلى مدينة من قال يكف نعالي نعالي نجاشي اليوم الذي مات فيه فقال جميعهم إلى المصلى sai ya fita zuwa masalla inda ake sallar idi ko sallar mamaci ko sallar menene ba ai ake masallaci ba wa kabbara arba'a takbirat ya kabbara so nawa wannan hadisi na nuna mana kabbaran sallar janaza ko ake yi yana nuna mana akan wannan hadisi mai sunan suka ce ba za a yi sallar janaza a cikin masallaci ba sai saboda me sai suka ce wa kharaja ihi sai ya fita da su ila al-musalla ila al-musalla lam yakun ila al-masjid ila al-musalla to yanzu abin da aka bi shi ne fa kharaja bihi إلى المصلى وجدنا الخروج إلى أين المخرج؟ يكفي ساعة سيكفي يكفي الرسول يكفي تدرسوا زوا هنا مصلى هذا المصلى إلى هذا تدرسوا ما تدرسوا يصير ما لما يقول لا يصلي الجنازة في مصلاتي لا تيجي أكثر أنت لا أنا صلاتي زاي من قال يقول يتكبر أربعة وأنا حديث منها من الشواء هيكبرها بلا وقت قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني بكر بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن أبي هريرة أنه قال نعالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم ونيما ما تنقلون قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى وكبر عليه أربع تكبيرات لمن قال لا يمسه وأن صلى يكبر أبو داود قال وحدثني أمر النافذ وحسن الحلواني وعبد حميد قالوا وحدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب